This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. ma masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Tare da salama masu saurare barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. an samu karuwar yaduwar sauro da ke yada kwayar cutar da ake kira zika kasashen kudancin amurka a daidai lokacin da dubin dubata mutane ke shirin kwarara kasar brazil a ƙarshen wannan shekarar domin halartar gasar wasannin olympic da ya yiwu ya mai da wannan gasar ta ƙasa da ƙasa wata hanyar da za a iya yada cuta a sauran ƙasashen duniya lokacin da mahalarta gasar suke komawa ƙasashen su likita beth bell na cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ya shaida murya amurka cewa Ƙwayar cutar Zika ba ta da illa ga galibin mutane, duk da yake tana iya sa mutum ya ji kamar yana mura, sai dai takan kuma iya sa a haifi jarirai da wata irin matsananciyar cuta. Kawo yanzu ana alakanta ƙwayar cutar Zika da irin wannan cutar da aka samu a jikin akalla mutane dubu hudu a Brazil, wata cuta da ke sa a haifi jarirai da ƙaramin kai da kuma ƙaramar ƙwaƙwalwa. Cutar kuma ba ta da magani. Hukumar Lafiya ta Duniya ta bayyana cewa mai yiwuwa ne kimanin mutane miliyan hudu su kamu da cutar da ke yaduwa kamar wutar daji a kasashen kudancin Amurka. Jami'ai a Geneva sun ci gaba da tattaunawa jiya Juma'a da nufin kawo ƙarshen yakin da ake yi a Siriya duk da ƙauracewa taron da manyan ƙungiyoyin adawa suka yi. An fara tattaunawa ne da rana a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya tsakanin manzan ƙasar Siriya na musamman a Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan de Mistura. da wakilan gwamnatin Siriya ƙarƙashin jagorancin jakadan Siriya a majalisar Bashar Ja'afari. Bayan taron da Mestura ya gana da manema labarai inda ya bayyana cewa yana kyauta da zaton ganawa da wakilan kungiyar adawa na babban kwamitin tattaunawa gobe Lahadi. Kungiyar da ke zaman tattaunawa a Riyadh ta ce za ta aika tawagar wakilai zuwa Geneva wani lokaci yau Asabar domin ganawa da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya amma ba domin a sasanta ba. Don farko kungiyar ta ce ba za ta shiga tattaunawa ba bayan da aka gaza biya mata bukatun da ta shimfiɗa a tsagaita na tsagaita hare-haren da ta sama kan farin kaya da gwamnatin Siriya da kuma Rasha suke yi da kuma janyewa daga bangarorin da ke karkashin ikonta inda ta mamaye. Jiya Juma'a kungiyar ta ce ta tsaye da shawarar tura kakaki bayan da aka yi mata alkawura sai dai bata bayyana kowaɗanne irin tabbaci aka bata ba. sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka john kerry ya yi na'am da shigar kwamitin koli na kungiyar a wannan tattaunawa wannan ne kuma yunkurin wanzar da zaman lafiya na farko tun bayan da rugujewar tattaunawa da aka fara yi ta shekara ta 2014 a daidai lokacin da ake dab da fara yakin neman zaɓe ga dangadan a jamhuriyar niger jam'iyya mai mulki ta bayyana irin nasarori da ta cimma a cikin shekarun da ta shafe bisa karagar mulki mulki sai dai jam'iyyun hamayya suka ce ba su gani a ƙasa ba hamisu dan malam memba ne a jam'iyyar pnds tarayya reshen birnin kwanni ya kuma bayyana wakilin haruna mamman bako hujjojin jam'iyyar na ganin al'ummar ƙasar ta yi na'am da irin aikin da suke yi mu yau sai mutum kahu bisa ga jam'iyyar mu na PNDS tarayya da Allah ba mu shugaba mai hangen nesa ka san Niger mun iske ta cikin wani wacan hali amma da shike yana da kishin Niger kuma yana da hazaka kuma yana da kokari da juriya da cika magana yau kaga ayyukan da an kai ma Niger duka alƙawlan da ya doka in ka doke bisa ga fannin kiwon lahiya kaga abin da an kai akalla nan kana gani dai ce baka ambulance wajen 150 an kasa bayan ma'aikata waɗanda suke doktor doktor waɗanda an ka ba aiki fiye da 47 na dindindin ne to kana gani kuma bayan shi kana ganin in ka ɗauke su fannin lahiya yau yau sai ka ɗauki misali yau kamar nan garin namu na kwanni banda ambulance ta kwanni akwai ambulance dosai akwai tsarnawa bin alila akwai bazaga amma a cewar alhaji dange na mai hula usa a jam'iyyar modal lumana afirka ta hamma amadu asa ba ta ga dukkan waɗannan ayyukan da jam'iyyar pnds tarayya da abokanan ƙawancenta ke cewa sun yi wa wannan ƙasar a tsawon waɗannan shekaru biyar an shekara biyar ba mu iya cewa shi kama in ya gano abin da sun kai dai ita dai ƙasa ba ta gani ba abin da mun ka gani hakikan mun ga dai tashin hankali mun ga mu mun ga rarraba kanun mutane abin da ba mu taɓa gani ba kuma mun ga Allah mun ga yaƙi ƙasanmu na Boko Haram abin da ba mu taɓa gani ba mun ga an kawo turawa ƙasanmu sun jibge ba mu taɓa ganin wannan ba cikin wanga mulki mun gane shi kuma mun ga ƙarya mun koyi ƙarya in muna koyon ta inda tana da riba to an koya mana wadda aka ƙarya saboda sai a zo a ce ga abin da za a yi yadda an ka faɗi wannan abu ba a koma komowa a faɗayi shi babu dai abin da an kai na alheri amma ba mu san garin da an kai shi ba in akwai garin da an kai sai a ce mana gari kaza an yi shi mu zo mu gani Nijar. Masu neman jam'iyyar Democrat ko kuma Republican ta tsayar da su takarar shugaban kasa Amurka sun shafa wani jiya Juma'a suna tallata kansu na karshe da nufin jan ra'ayin masu kada kuri'a yayin da suke kara sukar abokan takararsu kafin zaben da za a gudanar a jihar da za ta kasance jiha ta farko da za a tsaida dan takara zaben ta tsaida ɗan takara kusan kowane ɗan takara da ke kan gaba a jam'iyyun biyu ya gudanar da gangamin neman zaɓe tare da gabatar da jawabi a kewayen jihar da ke tsakiyar yammacin amurka sai dai mai neman jam'iyyar republican ta tsaye da shi takara da ke kan gaba donald trump hamshakin dan kasuwan nan a maimakon yin kamfen a jihar Iowa ya tafi jihar New Hampshire inda za a gudanar da zaben da ɗan takara na gaba ranar tara ga watan Fabrairu. Da yake jawabi a wajen wani gangamin yakin neman zaɓe a Nashua, Donald Trump ya kare shawarar da ya yanke ta ƙin shiga muhawarar da aka shirya wa 'yan takarar jam'iyyar Republican bayan wani saɓanin ra'ayi da aka samu tsakaninsa da tashar labarai ta Fox da ta ɗauki nauyin wannan wato muhawara. ya ce na yi wani abu da ya kasance babbar kasada amma ya zama alheri sabili da ya da shafin farko na kowace jarida a nan amurka ya ambaci trump ana tallata ni fiye ma da yadda da na shiga wannan muhawara dan takarar na biyu da ke biye da trump a binciken ra'ayoyin jama'a na ƙasa ted cruz dan majalisar dattijai daga jihar texas ya shafa wunin jiya juma'a yana farfadowa daga abin da masu kula da lamura suka bayyana a matsayin mashawar. wato muhawarar samar armashi tun da aka fara yakin neman jam'iyya ta tsaye da ɗan takara rashin kare kansa sosai a wajen muhawarar da ted cruz ya yi da kuma rashin shigar donald trump muhawarar ya ƙara haifar da ƙila wakala kan ɗan takarar da ya yiwu a zaɓa a jihar ta ayowa. bisa ga binciken wata cibiya da ke sa ido kan harkokin siyasa amurka da ake kira real clear politics har yanzu trump shine kan gaba da kashi 31 cikin 100 biye da Cruz kuma da kashi 25 cikin 100, sai kuma dan majalisar dattijai daga jihar Florida Marco Rubio da kashi 14 cikin 100. A bangaren jam'iyyar Republican Democrat kuma, ratar da Hillary Clinton ta bayar tana raguwa. Tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka yanzu tana gaban babban abokin hamayyata dan majalisar dattijai daga jihar vermont bernie sanders da kashi biyu da digo biyar kawai cikin ɗari a halin da ake ciki kuma batun amfani da imel ɗin na ƙashin kanta da clinton ta yi lokacin tana matsayin babbar jami'ar diplomasiyyar amurka yana ci gaba da zama alaƙaƙai ga kamfen ɗinta jiya juma'a ma'aikata harkokin wajen amurka ta ce za ta riƙe waɗansu jerin imel ɗin clinton da ya kai shafi 37 domin sun kunshi manyan bayanan sirri. Clinton ta ce babu imel ko guda ɗaya da aka ayyana a matsayin na sirri a lokacin da ta aika da shi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin a bari ya huce Ya Mujib, salli Habib official. assalamu alaikum za mu buɗe shirin na yau tare da mika saƙon ta'aziyya ga 'yan uwa da abokan arziki da iyalai saboda rashin da muka yi na babban aminin mu alhaji tijjani baban shadda tare da yayansa alhaji wada abdullahi mai shinkafa na babbar kasuwa ta bauchi waɗanda suka rasu a cikin wannan makon musamman muna so mu mika wannan gaisuwar taziya zuwa ga alhaji haya kani da alhaji nuhu mai robobi na kasuwar mu da lawal da baba isa da alhaji ibrahim ɗanladi sai musa da alhaji nasirin bababa sai alhaji garba mai jama'a da alhaji yusuf mai blouse da alhaji jamilu mutawalle da mai ɗakin marigayi shi tijjani baban shada wato hajji hafsatu tijjani da ɗansa usman tijjani baban shadda da kuma alhaji yazidu wada abdullahi wato babban dan marigayi alhaji wada abdullahi mai shinkafa da dukkan sauran 'yan uwa da abokan arziki da aminai saboda wannan babban rashi da muka yi na shi alhaji tijjani baban shadda da kuma dan uwansa alhaji wada abdullahi da fatan allah ubangiji ya ji kansu da rahama kuma allah ubangiji ya ba mu haƙuri na jure wannan babban rashi da muka yi baki ɗayan mu. Lele. شمس الدليل ومن جده لهشم في قريش To ga gaisuwar sashe Hausa na murya Amurka nan zuwa ga masu sauraron mu Babe ka Bawa unguwar Karofin Madaki sai Amadu manaja shi ma unguwar Karofin Madaki tare da muhammad sani cindongo karfin madaki tare da malam lawal sai alhaji ya juwara tare da iyalansa da alhaji ahmadu masumiya shi ma da iyalansa da alhaji cindo da iyalansa dukkan su unguwar karfin madaki abocin yakubu da fatan kunanan lafiya bin gaisuwa zuwa ga alhaji abubakar balarabe birnin gwari na ma'aikatar filaye ta jihar kaduna tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga dcp gimba manu dumbulwa tare da iyalansa a Baucin Yakubu sai Alhaji Sani Ahmed Riman turu tare da Alhaji Ibrahim Jalo Gani sarkin zangon Dukku tare da Suleiman Adamu Celedi gidan rediyon BRC FM da ke garin Kirfi a jihar Bauchi sai Dr. Dayabu Badara tare da iyalansa a garin Badara sai Alhaji Aliyu mai adashe unguwar Rimi a Jos jihar Plateau tare da dc dan sakwa mohamed awal shetiman sakwa na hukumar kwastam tare da comptroller aminu abba sai comptroller abdullahi babani madakin madangala tare da comptroller sani madugu sai dc bala balatade da kuma dc aminu darma dukkan ko da fatan kuna nan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga aminu juma direba garba shede a jihar taraban najeriya da fatan kana nan lafiya haka kuma muna gaida muhammad awal awwal suleiman rediyo jigawa tare da gawon mutar na kungiyar muryar talaka a jihar bauchi tare da ado mai kemis a birnin kudu sai gaisuwar mamuda mai sai da magani garin garba shede tare da comrade umar gida dogomi na kungiyar muryar talaka sai sa'ido abbas dan sadau tare da dan madama alkaliri alhaji aliyu ubayu a lagos tare da flight lieutenant aliko yan rashid da iyalansa da fatan dukuna na lafiya

sai abdullahi yusuf tare da iyalansa waɗanda suke birnin pretoria ƙasar afirka ta kudu da fatan kunanan lafiya ga ɗan gaisuwa zuwa ga malam suleiman othman shehu ningi muna taya shi murnar naɗa shi da aka yi zaman durbin ƙasar ningi na farko allah ubangiji ya taya shi riko ɗan gaisuwa zuwa ga amal shafa'atu aliyu tare da fatima aliyu sai baban bauchi tare da zaharadin kila ceo na kamfanin dk collection sai jamilu ismail mabai ceo na mujallar nan ta click magazine tare da wada autos a abuja da fatan duk kunanan lafiya haka kuma muna miƙa saƙon temurna da fata alheri ga amarya ummi salma mu'azu wanda a yau ake ɗaura aurenta tare da angonta da misalin karfe 11 da rabi na safiya a kofar gida alhaji mu'azu da ke dubai quarters bayan gidan talabijin na nta da ke bauchi kan titin maiduguri kenan da fatan allah ubangiji ya sanya alheri ثم شوق لليل To, kafin mu yi ban kwana muna so mu sake mika saƙonmu na ta'aziyya ga iyalai da dukkan 'yan uwan marigayi Alhaji Tijjani Baban Shadda da yayansa alhaji wada abdullahi mai shinkafa na kasuwar mu da lawal allah ubangiji ji kansu ya sa sun huta muna kuma mika godiya ga dukkan masu sauraron mu waɗanda suke ta aiko mana da sakonnin ta'aziyya ta kan facebook da waɗanda suke aikowa ta waya da waɗanda suke rubuto mana ta email allah ubangiji ya ba da lada mun gode kwarai sai mako mai zuwa idan allah ubangiji ya kai mu ibrahim alfa ahmed ne a madadin halima jimrau wadda bata samu fitowa ba a yau asabar din nan ke cewa mu huta lafiya. ينفع أمته ويجبر المكسور الحور والثراء Madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. Ƙarfin ƙungiyar ISIL na raguwa sannan hankali a wuraren da ke ƙarƙashin ikonta da ke kan iyakar Iraki da Siriya sai dai mai yiwuwa zai ɗauki watanni kafin dakarun haɗin gwiwa na Amurka da ke jagoranta za su iya kwace wuraren da ke ƙarƙashin ƙungiyar ta'addanci a Mosul da kuma Raqqa. wani sabon alkalami daga wata cibiyar da amurka ke marawa baya oir ya nuna kungiyar mayakan ta rasa akalla kashi 40 cikin 100 na yankin da ke karkashin ikonta a iraki da kuma kashi 5 cikin 100 na yankin da ke karkashin ikonta a syria kakakin oir colonel stephen warren ya shaidawa manema labarai na ma'aikatar tsaron amurka cewa har haren da mayakan isil ke kaiwa sun ragu ƙungiyar haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta tana kuma matsawa isis lamba da hare-hare da ake kaiwa ta sama inda suke mai da hankali a kewayen ramadi da masul da ke iraki da kuma kewayen raka na ƙasar syria inda ƙungiyar ta mayar a matsayin shalkwatatta an sami karuwar yaduwar sauro da ke yada kwayar cutar da ake kira zika a kasashen kudancin amurka a daidai lokacin da dubun dubatan mutane ke shirin kwarara kasar brazil a ƙarshen wannan shekara domin halartar gasar wasannin olympic da ya yiwu ya maida wannan gasar ta zama ta kasa da kasa wadda za ta kasance hanyar yada wannan cutar a waɗansu ƙasashe. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.